abin ka sa mata batun aure in kai mata hankalinta yanzu zai karkata wai rahi ka bata mata ba ka sake ganinta akan haka sayan mai kasada tangaran komai ta hada ba magana na tuba bari ko kyautatawa abin da ta sa gabanta take ba mai mata tsawa. kuma wai duka abin da take da dalilin aikatawa yawon bariki tangaran sayan mai kasada tangaran ma'amar ta faɗa tangaran komai ta haɗa tangaran rayuwar ta duka tangaran ganga ta kaɗa tangaran ta samu sake tangaran harkar ta take tangaran komai ya canza mata batun aure in kai mata hankalinta yanzu zai karkata wai rahi ka bata mata ba ka sake ganin ta akan haka dan Allah rage min hanya za ka dan yi ba damu hankalinta yanzu zai karkata wai ka ɓata mata ba ka sake ganin ta akan haka sayan mai kasada tangaran tangaran komai ta hada tangaran tafiya take ba tunanin waiwayawa ba magana na tuba bari ko kyautatawa abin da ta sa gabanta take ba mai matasawa kuma wai duka abin da take da dalilin aikatawa ran je kawo maka ruwa kasha. Ina gode. Tangarama ta faɗa. komai ta haɗa tangaran rayuwar ta duka tangaran ganga ta kaɗa tangaran ta samu sake tangaran harkar ta take tangaran komai ya canza mata batun aure in kai mata hankalinta yanzu zai karkata wai rayi ka bata mata ba ka sake ganin ta akan to na ka saki jikinka na kamar kana ɗarɗar nan gidana ne don har ka shigo ka fita ba ma wanda zai san ka shigo don kai ne mutum na farko da na fara kawowa cikin wannan gida yanzu dai mu je ka watsa ruwa kafin nan ka faɗa min me kake so in dafa ha ai komai ma niki dafa mu ko me ya sama? to shikenan yanzu dai ka tashi mata tafiya take ba tunanin waiwayawa. Ba magana na tuba bari ko kyautatawa. Abin da ta sa gabanta take ba mai matasawa. kuma wai duk abin da take da dalilin aikatawa yawon bariki tangaran sayan mai kasada tangaran ma'amar ta faɗa tangaran komai ta haɗa tangaran rayuwar ta duka tangaran ganga ta kaɗa tangaran ta samu sake tangaran harkar ta take tangaran komai A. To me Samir yake nufi? Ina ya tafi har yanzu bai dawo ba. Ina nufin ba zai kwana a gida ba kenan. dai na san ba zai je gidansu ya kwana ba. To gidan karuwa ya tafi? anya wannan ba halin samir ba ne ba to amma to amma wai har ni zan kira sami ya kashe min waya ba komai allah ya dawo da shi zai ga tashin hankali a cikin gidan nan wallahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس daɗe haka tashi wallahi na tashi Ibrahim je falo na san haushi na kake ji akan abin da na ribace ka maka aikata ku? Ba haushin ki nake ji ba. Tun ma zan ji haushi, tu sai ji haushin kaina. Tunda da abin da na aikata ina sanin na aikata shi. To shi kenan bara in je in haɗa maka ruwan wanka. Madalla. kamun haɗarwa. duniya tafiya take ba tunanin waiwayawa ba magana na tuba bari ko kyautatawa abinda ta sa gabanta take ba mai matasawa. kuma wai duk abin da take da dalilin aikatawa yawon bariki sayan mai kasa da ina wayoyi na suke har ka tashi ke lai na tashi ina wayoyi na eh wallahi wani ne yake ta kiran kajiya ma sai na kashe wayan ai suna kusa ma ba su yi nisa ba to yanzu taimaka min da su saboda ina so in yi waya Hello? Hello? Yauwa, kana ji na? Da Allah ka ɗauki yaran nan kai su makaranta, yanzu yanzu nan da Allah. Yauwa, na gode. ta haɗa tangaran, Ya na ka tashi da sauri haka ba za ka tsaya ka ci abinci ba. Wallahi na so in je gida ne in sauri in canza kayana in tafi office dan ana jira na. Auke to ba matsala. Bas ka mun baki. Auke. Yar duniya. Yawwa to na gode. Ya na ka karɓa nan ba kuma baka tambaye suna ba. Ya sunanki. Mu. Inda da zan sami ki ko? I ba inda zan je yau ina gida gaskiya. To na gode zan kira ki insha Allah. Mm-hmm, bye bye. Abin da ta sa gabanta take ba mai mata kuma wai duk abin da take da dalilin aikatawa yawon bariki tangaran sayan mai kasada tangaran ma'amar ta faɗa tangaran komai ta haɗa tangaran rayuwar ta duka tangaran ganga ta kaɗa tangaran ta samu sake tangaran harkar ta take tangaran komai ya canza mata batun aure in kai mata hankalinta yanzu zai karkata wai rahi akan samir akan wani dalilin ne zai sa ni dau waya na kira ka kashe min waya sannan kuma ma ina ka ji ka kwana malam da kai nake ina ka je ka kwana eh na ji amsa tambayar ta kice ba zan bayar ba ko za ki rike ni ba zan da ke ka ba kawai dai ina ka je ka kwana nake so ka gaya mu to in kika rike ni tunda ke ki haife ni da ke ni sai in gaya miki inda na kwana ke ni ba wannan hakan naki fa na fara gajiya da shi fa ki ringa ratsa min fa Allah duk da kika bata mure wallahi zaki ji babu daɗi a cikin gidan nan gaskiya ne ai ka je ta ga miki kitsa tsama kamar wace ta kida mun zaci ni da ke muke yin abin mu kai ki karasa komai fiya ta a ciki na gaya miki na sha gaya miki idan muna abin mu ni da na jaji boki na kawo ki cikin rayuwata ki yi min amma kake suka mahaifiyata shashashar banza shashar wofi Allah ya isa ban ya fi ba mugu an zalimi <laughs> aikatawa yawon bariki tangaran sayan mai kasada tangaran ma'amar ta fada tangaran komai ta hada tangaran rayuwar ta duka tangaran ganga ta kada tangaran ta samu sake